ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ba wanda yake barin addinin Ibrahim zuwa wani addini daga cikin addinai sai wanda ya zalunci kansa da wauta da mummunan tsari na barin gaskiya zuwa ƙarya sai wanda ya yarda wa kansa wulaƙanci mun zaɓi ibrahim manzo kuma ba yi a duniya a lahira kuma yana cikin salihai waɗanda suka sauke abin da allah ya wajabta masa suka samu manyan matsayi